a gare ta واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود sai taɓewa da kora daga rahamar Allah suka same su a nan gidan duniya kuma haka a ranar alkiyama za a nisantar da su daga rahamar Allah sakamakon kafircewarsu ga Allah maɗaukakin sarki. Ku saurara, Allah ya ƙara nisantar da su daga kowane alheri, ya ƙara kusantar da su ga kowane